shirin buleka magano kenan ta da alhaji hayaba gobiri dangane da kokarin haɗewa jam'iyyar pdp da wasu jam'iyyu domin ya kai jam'iyyar apc mun taɓa batutu a madu shafi rikice jihar rivers da kuma fatun da ya kwanakin bane wa jam'iyyar apc aiki wato uk abin da ke zuwa zuwa yau da kullum to suna ta kokari ko yunkuri na ganin ya kamata a ceci ƙasar nan a ceci al'ummar ƙasar nan musamman saboda halin da ake ciki wanda jama'iyyar apc ta jefa al'ummar tarayyar najeriya a ciki wato tun lokacin da allah ya halicci najeriya talakan najeriya bai taɓa samun kansa a mummunan yanayi ko mummunan hali irin yadda ake ciki yanzu ba mutane suna da aikin yi ba su da aikin yi mutane suna da sana'a yanzu babu sana'ar mutane suna cin abinci da yanzu babu cin abincin mutane suna da jarin kansu yanzu babu jari matsaloli iri-iri na harkar rayuwa ta yau da kullum sun faskari dan adam kamar yadda kuke zargin ita pdp haka ita jam'iyyar a dukkan su suna cewa a mulkin pdp na shekara goma sha shida shi ya jefa kasar nan cikin wannan yanayi ya kake jin irin wannan batutuwa kamar da ku yanzu kuma kuke zargin su da irin to ina ganin to ina ganin ko hasadin za hasada ne kai ba za ka ce jam'iyyar pdp da ta yi mulki shekara goma sha shida a tarayyar najeriya ta jefa al'umma cikin halin ne ba wannan ma ba zai taɓa faruwa ba ko samfulin opinion kai ma'ana ka zaga gari ka ce da mulkin pdp da ta na shekara goma sha shida da halin da ake ciki yanzu to wanne ake ciki kuma wanne ya fi yaya talaka yake tafi da rayuwarsa a wannan lokaci kuma yake tafi da rayuwarsa a da babu shakka na tabbata al'umma za su baka amsa cewa eh gara jiya da yau to wannan shine halin da ake ciki mu koma maganar ita kanta maja na ganin wuya ce ta wuya har ma'abota tunani kamar yadda na gama irin na siyasa suke ta yunkuri ina daga jam'iyya daban-daban ba pdp kawai ba har apc ma kanta suna ganin tafiyar yaya da kanan wani ma ta yawa yanzu an fara haduwa kenan ana tattauna ina tabbatar maka ko a nan kano da nake magana akwai wannan kungiyoyin suna ta yunkuri akwai 'yan apc kansu akwai 'yan pdp akwai 'yan npp akwai jam'iyyu daban-daban da ƙanana da ake ta yunkuri nan gaba kaɗan za a fara tarurruka domin har yanzu ita wannan gwamnatin da aka rantsa ƙasa da wata takwas mm. to babu mafita ba a ga alamar mafita ba amma ai an ce shi kamar shugaban kasa ne yanzu bola ahmad tinubu a kusan ɗabi'a su ci kwana da sai haɗe jam'iyyu da sauransu ba ka ganin irin abin da ke faruwa irin kamar su ribas na yadda wasu yan jam'iyyar ku ta pdp suka koma jam'iyyar apc ba ganin wani alama ce ta fara towa ai ka gane ko kowaye zai koma apc a 'yan uwanka a gidanka sai ka samu wanda ana yi amma ba jin daɗi saboda ka jam'iyyar apc ta addabi al'ummar najeriya ita kanta ta addabi kanta da kanta domin in ta za ta tsaya ta fito gaban jama'a ta ce ya ku jama'a za ta ce amma gaskiya ba muku komai ba amma ku ƙara jira ku daɗa haƙuri to har yaushe buhari ya hau shekara takwas a haƙuri aka ƙare yanzu ga wannan ya zo ya kusa wata takwas a haƙuri aka ƙare babu shakka idan ƙasan ta ci gaba tafiya haka to sai ka samu ɗan najeriya kusan kaso biyu cikin uku kowa ya ba ƙasar domin yanzu ma ina kai ka domin yanzu ma ficewa ake ta fa daga ƙasar nan shi kansa shugaban ƙasa ya nuna damuwarsa yadda mutane suke yawan ficewa da ƙasar nan suna fita ƙasashen waje suna neman yadda za su rayu to in ku shi shugaban ƙasar zai faɗi haka to ya kuma al'ummar ƙasar suke ji akwai radadi da ita gwamnatin tarayya take rage wa talakawa wanda take ɗaukar lissafin su da lissin su a dinga samun su su kuɗaɗe na rage tallafin matsin rayuwa da ake ciki a kana ganin wannan ba zai maganin irin wannan koke-koken da mutane suke yi ba to ani ni ban gama inda aka rage raɗin ba har yanzu raɗin na nan a jikin al'umma da kai da ni da duk masu sauraron mu raɗin yana jikinmu muddin kuma aka ci gaba da tafiya haka to sai dai abin masu mulki ya su masu mulkin ci gaba da gudanar da mulkin amma babu jama'a kowa ya kama gaban sa ba kasa. yanzu wani irin mataki za ku ɗauka a matsayin ko na jam'iyyun adawa ganin idan aka samu wannan haɗaka kafin shekara ta 2027 ganin a ah, yadda abubuwa za su gudana kuma da irin matakan da aka ganin cewa kun kawo ƙarshen gwamnati mai ci. eh to inda aka ci gaba da tafiya haka matakan da za a iya ɗauka shine aiwa apc juyin mulki na siyasa cikin ruwan sanyi ma'ana na cikinta ma ya fito ya yaƙe ta na wajenta ya fito ya yaƙe ta ko ta ko'ina a fito a yi mata korar kare a yi mata fata-fata wannan shine hanyar da za a yi kuma wannan ba zai samu ba sai da ni da kai da sauran duk al'ummar ƙasar nan mun fito mun haɗa kai mun watsar da taliya da makaroni da wani ya guntu shinkafa da ake bayarwa ta kwana ɗaya za ta yi amfani ta baka cikin kwana 365 a cikin wahala. wannan sai an watsar da irin wannan manufa ta hakan ne kuma wannan maja ɗin ta gaskiya da za a kafa in an kafa ta za ta kori apc kuma a kafa matsalar najeriya da damar mutane na ta kuka musamman yadda a kwanaki aka samu rigimar kungiyar kwadago bayan sabo aka yarjejeniyar a ma'aikata za su ga kara musu kusan naira dubu talatin a albashinsu a kwanan kungiyar kwadago ta koka da cewa wannan abin da aka yi niyyar ba za fasa su ma'aikata an fi janye ba a shigarwa ya kake kallon irin wannan a musamman irin wannan takun saƙa da yake ta faruwa dangane da su kansu shugabannin ƙasa na mulkin demokuraɗiyya a najeriya aka ci gaba tafiya a haka ya demokuraɗiyya za ta kasance a to ai mabiyancin wasu mutanen an zauna an yi yarjejeniya da su wai har sukan amince da yarjejeniyar ta za ka amince da yarjejeniya irin wannan kuma ta wani bangaren sai a ce ta da kimarta a wurin al'ummar najeriya ya gama zubewa sai sun yi da gaske sun yi kamar suna yi za su dawo da su allah ji kan shugabanni irin waɗancan na kwadago hata adam oshomole ɗin nan da ya gabata an ja shi a ƙasa an ci mutuncinsa an yi wane ne amma a wani lokacin da dama-dama wato ya iyakan kokarin sa sun yi iyakacin kokarin su banda waɗanda ya gada na da can wanda su ma sun yi iya kokarin su sun tafi da abubuwan kungiyar kwadago a lokacin sai da ta zama kusan kafada da kafada da gwamnati wannan kwatanta adalci ne da tabbatar da gaskiya turan kai daɗe a wannan jiha ta rivers ana ta samun rigingimu tsakanin gwamnan da kuma 'yan majalisa wanda har kai ga a rushe wannan majalisa ta jihar a kwanakin ba da muka tattauna da kai dama ka ce shi wannan gwamna ɗaya ne daga cikin jajirtu a jam'iyyar pdp da sauransu kuma kusan wuke ne gidansa ne amma ga abin da yake ta faruwa ya kake kallon irin abin da yake faruwa tsakanin gwamna da da yaransa idan irin ta kasance kuma gashi abin da ya faru a wannan jiha kuma jam'iyyar pdp ita ce a wannan jiha a kwanan nan shugaban kasa bola tinubu ya kirawo su domin a sasanta hambanci an samu sasanci tsakaninsu ya kake ganin wannan sasanci wanda aka yi shi a abuja to ai maslaha da ake cewa an yi kamar irin abin nan ne da ake kira laɓuka ma diddigi ɗan sarki liƙe ƙafa ka gane wannan <laughs> to wannan sulhun sunansa laɓuka ma diddige ɗan sarki liƙe ƙafa babu yadda za a yi gwamna mai cikakken iko shi ya zama da kai abin da ka zama kai duk abin da kake so a tarayyar najeriya shi nelson wake kenan ka tattaka kowa kai abin da kake so ka kuma wannan kujerar wani ya hau kuma sai ka kira shi da gudu ka ce zo nan ya zo ya tsuguna ba na jin haka za ta faru the same power da ka rike ka zama abin da ka zama shi ma yanzu ita yake rike da ita saboda haka zai iya yin komai a wannan jihar idan kuma rigima ma ta kai rigima zai iya hana ka shiga jihar saboda ba yadda za ka yi da sarakunan gargajiya da duk 'yan majalisa kowa yana karkashinsa kana takara a jam'iyya zai iya da kusa da takara ta ko durkusa da ita zai iya duk abin da zai yi ya gaba ka ci zaɓe ba yadda shi ma wuken haka yawa waɗansu suna takarkaru to saboda ka ni ban ga alamar yadda kuma za a yi wannan masalaha a ce ta ta ba ba zai yiwu ba. turan ka daɗe dangane da jam'iyyar pdp a jihar kano ana ta ƙoƙarin ganin gyara ta da kuma 'yan takarkaru da shugabancin jam'iyya da alamar sun ɗan fara sako kai domin ganin cewa sun fito takara da kuma inganta ita kanta jam'iyyar pdp a ya ka kalli wannan shiri da ake na dawo da martaba jam'iyyar pdp a jihar kano. eh yana da kyau amma jam'iyyar pdp gaba ɗaya mun kasa da jagororin da 'yan takarar da kowa da kowa mun kasa muna buƙatar mutane sabon jini su shigo cikin jam'iyyar su karɓi jam'iyyar su gyara ta su da ita a matsayinta shi yasa ma aka ce in dai an tashi yin zaɓuɓɓuka tun daga matakin unguwanni zuwa gunduma karamar hukuma zuwa jiha za a fito da fom a sai da fom ga duk wanda yake so ya yi takara cikin kuɗi mai sauƙi yadda za a yadda za a ba matasa dama su fito su jagorancin jam'iyyar daga matakin mazaɓu zuwa ƙananan hukumomi zuwa jiha su karɓi shugabanci ba tare da la'akari da kai ɗan gidan wane ne ba ka fito kawai wato kuna son jami'a ta koma ta matasa ko ko iyaye ta fito ta zama ta matasa mu ko mu rika cewa abu can ba kaya kada abu can da kaya idan muka zama haka duk dattijan da ke cikin pdp ya zama to shawara kawai zai bada a kafa kwamitin eh ba ku kawai mana mukami a'a ba cewa dan gidana nake so in zama kaza eh, in dai ba cire dan gida ba to pdp ba za mu taɓa motsa ba muna nan je haka za mu ci gaba wanda na yi imanin wannan tsari da aka fito da shi na a yi zaɓe fi sabilillahi tun daga matakin unguwanni har ƙaramar hukuma har jiha shine zai ba pdf dama ta motsa daga inda take a da kuma insha allahu 2027 duk da akwai lokaci pdf ta yi haske musamman eh, musamman kuma yadda ake yanayin maja idan ta kama aka zo aka yi haɗaka to kenan pdp ma an za ta narke ta narke in kuma karkashin ta za a dawo a dawo duka dai kamata ya a ce akwai jam'iyyu da yawa a wai masu karfinta da kuma mutanen da suke cikinta ai mu ba za mu ja cewa dole pdp tana nan a sunanta da pdp ba idan ma'abota zaman nan dattawa na ƙasa suka haɗu suka ce kaza ya kamata a mai da jam'iyya ba pdp ba wani suna na eh, da alhamdu kowa sai ya haɗu ya zo a shiga a ci gaba da wato sunan da ya haɗa kowa ke yawa a ci gaba da yin jama'iyya wannan shine daga apc akwai mutane kamar yadda na gaya maka nnpp akwai mutane labour party eh, da sauransu duka rassan jam'iyyu za a za a haɗe kuma za a ba da adawa mai ƙarfi wacce za ta kawo ƙarshen mulkin danniya da zalunci da apc ta ci a halin daga ƙarshe ba ka ganin wannan wani shiri kuke kafin su kuma yanzu suna da gwamnati su ta shirye shirye da za su ga cewa wannan abu na ku ci gaba ba eh to su ci gaba da shiri kuma muna nan muna shirin bakin gwargwado in ce ko dai ba da bakin bindiga za a je a kai ka ka jefa ƙura'a ba mutane dole za su tashi za su kasa za su tsare za su raka za su jira har a tabbatar da sakamako kuma kai mai ba da sakamakon ka zo ka faɗi wani abu da mu ba wannan ba ma'ana su inganta yan rayuwa yan ƙasa kafin wani lokaci su kashe mu guguwa to ai mu muna so inda yana da kishi muna so a ce an koma a mai da mu ma kamar da hmm. jagaban ya ja mai mai da mu kamar lokacin da pdp take mulki ya ja mu ya mai da mu iya nan gurin to ai gaba ki kuma a koma baya to yanzu kai gaban aka ci a yanayin yadda ake tafiya nawa ne buhun shinkafa a lokacin goodluck dubu shida ɗari bakwai ne yanzu dubu nawa ne in ka saya dubu hamsin da biyar yau gobe sai ka ja in ka koma saya sai ka janci ciya koma dubu sittin babu gairar babu dalili sai ka ji an ci ya tashi tumatir wannan da kake dan sawa a miyarka lokacin goodluck nawa ne in ka je da da yan naira ɗari ɗinka ko ɗari da hamsin za ka so tumatir da za a zo a yi ma abinci to in ka je da naira ɗari bakwai sai dai a kwammata a ɗan samma eh kuma albashin nawa kake ɗauka idan kuma kana harkar kasuwancin nawa kake samu haka mutane suke cikin halin ni a yadda ake ci a ƙasar nan wannan hali da apc ta jefa mutane <clears throat> ya zama dole mutane su tashi tsaye su yi kokowa su kwaci kansu jama'a masu kallo kuna jin tattauna da muke da alhaji habu guguri jigo a jami'ar pdp a najeriya a nan jihar kano a cikin wannan shiri na maleka magana turan kai daga ƙarshe wannan saƙo yake ga 'yan najeriya to sakona ga 'yan najeriya shine gaskiya a tashi tsaye mu ƙara sanin kanmu mu fito mu haɗa kai mu kori azzalumai daga dole mu tashi tsaye mu nemo wa al'umma canji saboda kowa yana da haƙƙi na ya tashi ya kare mutuncin al'ummarsa wannan shine sakona to na gode kwarai masu kallo da saurare da halin da ake ciki da kuma yadda aka samu lokaci ko zarafi aka saurare mu salamu alaikum duka duka na muka kawo karshen wannan shi musamman wanda muke na malaika mu gano dangane da tattauna da al'amarin da kullum da kuma halin da ake ciki a wannan kasa mu a wannan lokaci a madadin ne haruna a kanada sai in ce a ci gaba da kallon tasha wasu bakwai ta al'umma a wuta lafiya